to zan yi amfani da wannan dama ne mi ga gaisuwa da kuma fatan alheri zuwa ga abokanai na nake gaida yan uwa da abokan arziki da ke Najeriya musamman ma a cikin birnin Kano zan yi amfani da wannan sabon shiri domin aika gaisuwa ta zuwa ga iyali na wato Assalamu alaikum masu sauraro barkanmu da saduwa a wani sabon shirin na filin zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin. kati na farko a shirin na karɓo shi ne daga wajen alhaji sabo bawa bako shugaban masu sauraron gidan rediyon ƙasar sin a jihar kaduna ya kuma buƙaci da a gaida masa da babban abokinsa wato audu bako da ke gidan rediyon ƙasar sin sashin hausa yana gaida kuma malam mu'azu harɗawa bauchi da alhaji lawal dangerous saminaka da sani jume sakataren ƙungiyar masu sauraron cri na jihar kaduna da alhaji isa ahmed dan jarida da ke jos sai abdulaziz esquire alkalin majistare da ke saminaka dukkansu da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine alhaji Alhaji Sabo Bawa Bako, shugaban masu sauraron gidan rediyon CRI a jihar Kaduna. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen Alhaji Ali buge Hiraji Kashuwa, jihar Yobe, tarayyar Najeriya. Ya buƙaci da a gaida masa da Humaira da Sa'adatu da Kande iyalan Malam Mustapha mai kayan miya kasuwar Gashuwa da Alhaji Ado Yaro Gashuwa gidan rediyon jihar Yobe da ke Baro da Maturu. Sai Alhaji Ahmad ɗan tata Shehu Gamawa NNPC Victoria Island Lagos da kuma Amira da Bashir da Maimuna iyalan Malam Musa Girema Gashuwa da Baba Sarki Garba kofar Sarkin Gashuwa da mai martaba Sarkin Gashuwa Alhaji Abubakar Umar Suleiman da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin koshin lafiya mai gaishe su shine Alhaji Ali Kiraji Gashuwa jihar Yobe tarayyar Najeriya. Kafin ku ji faifan da ke bisa injin zan karanto gaisuwa da fatan alheri da na karɓo shi daga wajen Aminu ɗan Kaduna Amanawa a ƙaramar hukumar Dange Shuni jihar Sokoto. Da farko ya buƙaci da a gaida masa da mai nasara nasarawa funtuwa da Comrade Bishir Dauda da kuma Kasimu Aliyu Asadda sai Imrana Aminu Gusau da Abdulmalik Sa'idu Gusau da Ahmad Ladan Girkau da attahiru hashim da bello dinawa kala-kala da kuma adam a adam gaciwa sai shamsiya matar aminu alhaji bukari da ke maradi jamhuriyar nijar da nura mai karfe funtuwa da sanin shaga kofar ƙaura katsina da hassan muhammad binanci a ƙarshe ce yana gaida ɗaukacin 'yan ƙungiyar muryar talaka a tarayyar najeriya da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine aminu ɗan kaduna amanawa garamar hukumar dange shuni a jihar sokoto tarayyar najeriya masauraro ga faifan farko a shirin namu. na gaba da na karɓo shi daga wajen Malama Aisha Usaini Dangote karatuwa jihar Yobe tarayyar Najeriya ta kuma buƙaci da a gaida mata da Umme Garba na Kolo a Jaura da Usaina Alhaji Umar Forever Gashuwa da Sa'adiya Isa Mai Kati Gashuwa sai Sanayatu Yahaya Abubakar Karfi Malumfashi da Zainab Usman Shitu Mahuta da mai gidanta Malam Usaini Dangote Karasuwa da kuma Bilkisu Mudassir Muhammad Tafawa Balewa sai Hajara Kaunar Usaini Dangote Karasuwa da kuma ni mai gabatar da wannan shiri Anta Fatima. Na gode kwarai Aisha Usaini Dangote Karasuwa Allah ya bar zumunci, Allah ya saka da alheri, Allahumma amin da fatan ke ma kina nan cikin ƙoshin lafiya. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen wato Haruna Muhammad Katsina, shugaban ƙungiyar muryar jama'a na jihar Katsina, ya kuma buƙaci da a gaida masa da Usman Manika mai ruwa road funtuwa, da Adamu Aliyu Amo a jihar Katsina, da kuma Abdulsalam Muhammad Lema Tsagem, da Yahaya Abubakar Karfi Malumfashi, da Muhammad Khalil Marmara Malumfashi, da Fa'ilu ladi Mahuta, da Malam Ɗanjuma Katsina, da Barista Aliyu Umar Kaduna. da Zulfa'u Yahaya Jifatu sai daukacin mambobin kungiyar muryar jama'a a duk inda suke a fadin Najeriya da fatan sun ji kuma za su kasance cikin gocin lafiya. Mai gaishe su shine Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a ta jihar Katsina. Sai kati na gaba da na karɓo shi daga wajen shugaba malam malam mai zanen hula gwalolo a jihar Bauchi tarayyar Najeriya ya kuma buƙaci da a gaida masa da Ya'u Adamu Bulkaciwa da Lawal Adamu Gagarawa da Abba Kanawa mai shirin hawa T5 Hadeja. Sai Alhaji Sani mai gwanjo Hadeja da shugaba Isa Tela hankali kafi aro Hadeja da kuma baban gida Kakabori Hadeja. Yana gaida Isa Ramin Hudu Hadeja da Alhaji Abba mai kasat Hadeja da kuma Kabiru Bello Hadeja. da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine shugaba malam malam mai zanen hula gololo jihar bauchi tarayyar najeriya to har yanzu muna jihar bauchi inda na karɓo gaisuwa da fatan alheri daga wajen wani mai sauraron namu na yau da kullum a waisu muhammad kafin ta gamawa ya kuma bukaci da a gaida masa da shugaba bello abubakar malam gero sokoto da ali filasko bakanikin mota mara sokoto da tukur harka tsohon garin rijau da sabi'u mai jagamawa da ali kiraji gashuwa da iliya mai kanti da shayi garkin daura yana gaida sade sa'idu daura da sakatare sani sa'a jimeta da yakubu tanko na munu ɗan ƙasar barkina faso da hassan operetan famfo tumbi da malam malam mai zanen hula gololo da fatan dukkan su sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine Muhammad Awaisu kafinta gamawa unguwar Nasarawa gamawa jihar Bauchi tarayyar Najeriya a sauraro ku ji wannan faifai da ke bisa injin. Kada ku shigala kuna sauraron filin zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen wato mu da siru Muhammad Tafawa Balewa. Ya kuma buƙaci da a miƙa masa da gaisuwa da fatan alheri zuwa ga Hajiya Dada Masa'ud Bauchi da Hajiya Marka unguwar Jaja Abuja da Sadisu Rabin dami Bauchi sai Muhammad Muhammad ma'azu five pointer da kuma amaryarsa Bilkisu Mudassiru Muhammad Tafawa Balewa da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Muhammad Mudassiru Tafawa Balewa jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Sai kati na gaba da na karɓo shi daga wajen DJ da Zuwaira matan Alhaji Magaji da Wakin Kudu mai doya jihar Plateau. sun kuma bukaci da a gaida masa da matan alhaji garba lolo dan haya layin yan doka jos da matan alhassan danta ta nnpc depo jos da matan alhaji bello alasure madakin jajere jos da matan alhadeja mai dankalin tura jos da kuma matan bala mai kifi layin zana jos sai matan usman maniya janta adamu ikeja lagos da matan ofisa ishau dan kaduna tashar mota bom sai matan ahmad dogon yaro jalam jawab moto jos da matan malam malam mai zanen hula gulolo da matan yakubu jebi muntari farar gada jos da kuma matan alhaji bala rabu na allah alika zaure jos da fatan dukkansa sun ji kuma za su kasance cikin goshin lafiya masu gaishe su su ne dj da zuwa matan alhaji magaji da wakin kudu mai doya jos jihar Filato tarayyar Najeriya. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen shugaban kungiyar masu sauraron gidan rediyon na gasar Sin a jihar Sokoto. Wato shugaba Bello Abubakar Malam Gero ya kuma buƙaci da a gaida masa da shugaba Ali Filasko bakanikin mota mara Sokoto da Alhaji Mani Kalge mai rubutun layi Bunkari da Sule Galadiman Yalwa Gadan Sokoto da Shehu Sarkin Karma Kwarnawa Sokoto da Ɗahiru Kafinta Rungumi Sokoto. da alhaji malami dan ba fashi ciyaman nurtw sokoto da Rabi'u Kurya mai sai da kayan mota lagos da Alhaji Dan Ige mai gado da Kabit Sokoto da Alhaji Dan Kane nazari furniture kofar Taramniya Sokoto da kuma Abdullahi Sale Gobirawa Sokoto da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙocin lafiya. Mai gaishe su shine shugaba Bello Abubakar Malam Gero shugaban masu sauraron gidan rediyon kasar Sin a jihar Sokoto tarayya Najeriya. Ma sauraro Jamila na jira mu da wannan faifai da ke bisa injin. Mu saurara. Kada ku shagala kuna sauraron filin zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen Garba Bubakar raba shanu ko ba kuɗi akwai rufin asirin Allah ya kuma buƙaci da a gaida masa da kawunsa Alhaji Ibrahim Ardo Tangaza da Sa'ada Binta matan Amadu buja mai goro raka sai kuma mamman mai sai da 'yan kunnen China tsonin gabas da mai girma mamman magajin balle da mai girma aliyu sarkin yamman balle a ƙaramar hukumar balle sai mun tari mai baro bunkari ba ka son a raina garinku da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine garba abubakar raban shanu ko ba kuɗi akwai rufin asirin Allah. Tokati na gaba na karɓo shi ne daga wajen Zahara'u matar Bashir Dattijo Koloni talatar mafara da kuma shafi'u da shafi'a 'ya'yan alhaji dauda sabon fegi talatar mafara sun buƙaci da a gaida musu da zainab da rukayya da fatima 'ya'yan abubakar dpo minana ta sokoto da maryam da surayya da hadiza almustapha gobirawa sokoto da fati da amina da balki 'ya'yan kawu nasiru dan mafara tangaza sai kuɗi matar mamman gandefa ya sabis sokoto da ƙaunar ta, zahra'un hauwar hajiya yabi malumfashi sai ya ba da rukayya 'ya'yan bello ardo tangaza da hajiya juka da sume matan alhaji bagga a rio ciyaman miyatti allah tangaza da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya masu gaishe su sune zahara'u matar bashir dattijo koloni talatar mafara da Shafi'u da Shafi'a 'ya'yan Alhaji Dauda Sabon Fegi talatar mafara. Kati na gaba na karbo shi ne daga wajen Hajiya Tumba matar Garba Abubakar Aliyu raɓen Shanu Tangaza ko ba kuɗi akwai rufin asirin Allah. ta kuma buƙaci da a gaida mata da 'yar buga da fadima matan alhaji usman buɗa ƙwannawa olodi a papa lagos sai sajo matar alhaji garba 'ya'yan dukko dan baba masallacin juma'a binji da nana da azumi matan abu na gwamatse mai doya kasuwar abu dan kuri sukkuto sai rabi matar abi sodangi a kwanciyar kaci kwannawa sai matan Muhammadu Bello Black PRO na masu sai da motocin Sokoto, sai Saratu matar Shaibatul Hamdi Bello Tangaza Rima Radio Sokoto da matan kawu Garba iyabi Alhazawa Malumfashi da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya masu sauraro ku ji wannan faifai da ke bisa injin. shagala kuna sauraron filin zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin. Katin da ke hannuna yanzu haka na karɓo shi ne da wajen Dr. Nasir mai magani birnin Kebbi a jihar Kebbi. Ya kuma buƙaci da a gaida masa da Mudassir Sani birnin Kebbi da Prince Muhammad Argungu da Zaidu Bala Kofa sabuwar birnin Kebbi da Hamza Galadima birnin Kebbi da kuma Nura Haruna mai karfe funtuwa da Abubakar Lawal Didin Ɗan Mahe. a gaba da dukkanin 'yan kungiyar muryar talaka na ƙasa da kuma 'yan maganin gargajiya na ƙasa da kuma ma'aikatan wannan gidan rediyo mai albarka CRI da fatan sun ji kuma za su kasance cikin kocin lafiya. Kati na gaba daga jihar Sokoto na isa jihar Kaduna na karɓo shi daga garin Faki a karamar hukumar Ikara wajen Isuhun Dila Faki. ya kuma buƙaci da a gaida masa da al'ummar garin garejin olode da ke garamar hukumar ife south a jihar oshun sai abokansa na shafin sada zumunta facebook irin su dahiru danju faki da kabiru muhammad aribio Paki da garba na hali kamba da isa lawal girgir da rilwanu ashiru fulatan da kuma garba sabiola gashuwa sai habajo wato babba Haruna Bajoga da Alhaji Hassan mai waya kan giwa da Usman Shitu Mahuta da Yusuf Muhammad Gagarawa da kuma Yusuf Heluwa dume da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin goshin lafiya. Mai gaishe su shine Isuhun Dila Faki a ƙaramar hukumar Ikara. da ke jihar Kaduna tarayyar Najeriya. Da gaisuwan isu dila paki muka kammala shirin namu na yau na filin zaɓi sanka da muka watso muku kai tsaye daga birnin Beijing. Kamar kullum Jamila ta sada ni da kuni Fatima Inuwa Jibril na karanto. Nake fatan alheri Allah ya ba mu rai da lafiya da rufin asiri sai mun ji gaisuwa da fatan alheri da za ku aiko mu kuma mu isar muku da yardan Allah. Sai in ce Allah ya ba mu alherinsa Allahumma amin. jakudha wadhiyo tura gineno switi jabeto ngimana upigodusi nyadundo owuotho gimon kendo ne wapako rwakni Matamagi, Nyajona, Panyago Kondo Mago.